Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Murtala Faru Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata hudu ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su da farko ga Murtala da kanin labarai. jama'a duk faɗin ƙasar amurka suna gudanar da bukukuwan ranar samun 'yancin kan ƙasar na bana karo na 247 a yau talata azamin fada ya barke a yankin omdurma da ke bangaren yammacin babban birnin kasar sudan yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse wasu hanyoyin sufurin kayayyaki Ukraine da ƙawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiyar da za ta binciki shugabannin Rasha kan laifin cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022. Kanun labaran kenan a bangaren nan za a ji cewa shugaba maki Sall na ƙasar Senegal ya bayyana cewa ba zai sake neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa a karo na uku ba. a can najeriya kuwa shugaba bola tinubu ne ya gana da wato a karon farko da sabbin manyan hafsoshin kasar a fadar gwamnati da ke abuja a yau talata hudu ga watan yuli ita ce ranar independent a nan amurka domin mahimmancin wannan rana ta yau ga amurka da amurkan za ku ji tattaunawa akan hakan kamar kowace yammacin ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda hafiz baballe kan gabatar za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jama'a duk faɗin ƙasar Amurka sun tattaru a yau talata domin bukukuwan samun wato ranar samun 'yancin kan ƙasar na bana karo na 247. bikin na wato bikin na, samun yancin kai mai daɗaɗɗen tarihi ya ƙunshi jerin shagulgula na tsawon rana da suka hada da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, wasanni da gasanni da kuma uwa uba wasan wuta mai ƙayatarwa shugaban amurka joe biden ya gudanar da bikin na yau inda shi da uwar gidansa jill biden suka gudanar da wani biki tare da kungiyar bunƙasa ilimi ta ƙasa sannan kuma suka karbi bakuncin iyalan sojoji a wani zaman makulashe an shirya biden zai gabatar da jawabai a yammacin yau albarkacin bikin tare da ɗimbin sojoji da tsofaffin sojoji da iyalansu tare da ma'aikatan reno da ba da kulawa a fadar white house ƙazamin fada ya barke a yau talata a yankin Omdurman da ke bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke hamayya da ita na rundunar tsaro suka yi amfani da su domin shigar da kayan yakin su a birnin. Shaidun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-hare ta sama da kuma na manyan bindigogin artillery a ƙasa kuma an gwabza yaƙi a sassa daban-daban na Omdurman. rundunar tsaro ta rsf ta ce ta harbo wani jirgin saman yaƙi yayin da mazauna birnin kuma suka wallafa hotunan karikice da ke nuna matukan jirgi suna ficewa daga wani jirgin sama ba a kai ga samun martanin rundunar soji ba kan lamarin yakin tsakanin rundunar soji da rundunar tsaro rsf ya barke ni a ranar 15 ga watan afrilu lamarin da ya haifar da fafata yaƙi a kullum a babban birnin ƙasar ta sudan ya kuma kara ta'azzara kashe-kashen mutane da ke da alaka da kabilanci a yankin darfur da ke yammacin kasar hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa wato iaea e ta ba da amincewa ta ƙarshe kan shirin kasar japan da zubar da ruwan tarkacen nukiliya da aka sharo daga tashar makamashi ta fukushima daichi zuwa tekun pacific wannan mataki ne da tokyo ke fatan zai taimaka wajen kawar da damuwar da abokan kawancen yankin da kuma 'yan kasarta suke da ita ciki har da masunta <clears throat> da suka saba yin adawa da matakin daga birnin tokyo a ranar talata babban daraktan hukumar rafael grossi ya ce ya ce shirin na japan ya yi daidai da ka'idodin tsaro na hukumar da suka shafi muhalli da ruwa da kifi da kuma laka ya gabatar da bita ta karshe ta bukatar tokyo da aka gabatar a shekara ta 2021 ga prime minister japan fumio kishida wanda zai bayyana shiri na karshe kan lokacin da za a fara fitar da ruwan ana sa ran gaba ɗaya aikin zai ɗauki tsawon shekaru uku zuwa arba'in idan aka yi la'akari da ɗimbin ruwan sinadarai da ke tattara a cikin tankoki kusan dubu ɗaya a gabar tekun gabashin japan shi da ya alkawarin sakin ruwan zai ci gaba ne kawai idan ba zai cutar da lafiyar mutane da muhalli ba. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan ga rahotonmu na farko inda shugaba makisan na senegal ya bayyana cewa ba zai sake neman tsayawa takarar shugabancin kasar ba a karo na uku kamar yadda za ku je a wata hira da james botti na sashen turanci zuwa afirka na nan murya amurka ya yi da ibrahim kane mai sharhi kan lamarin siyasa a senegal muka fassara for the ruling party to identify somebody who will be willing to replace Macky Sall because they are A yin da wasu shugabannin kasashen Afirka kan manne kan kujerar mulki har tsawon shekaru da neman yin tazarci a wannan karin shugaba Macky na kasar Senegal a ranar Asabar nan da ta gabata ya bayyana ma al'ummar kasar yayin wani jawabi da ya yi wa kasar cewa ba zai sake neman mulki a karo na uku ba. jinkirin shugaban na bayyana matsayar tasa ma sai da ya janyo zafi a siyasar kasar da shafa watanni ana buri makisal ya ce yana son ganin dorewar demokaradiyya a ƙarsarsa yake cewa yana tausayin al'ummar ƙasarsa kuma yana son ganin demokaradiyya ta dore a ƙasar senegal mai sharhi kan al'amarin siyasa a senegal ibrahim kane ya ce faɗan siyasa da ake a senegal yanzu zai karkata daga batun cewa ba za a tazarce ga shugaba makisal ba zuwa ga ko shugaban bangaren adawa wato Usman Sanko zai samu damar tsayawa takarar shugabancin kasar. the president many, many years. This year is the 12 years of presidency. san ku daina fuskantar tuhuma-tuhuma biyu a kotu abinda 'yan adawa suka dangana da siyasa kane ya ce yanzu sai a jira a ga idan jam'iyya mai mulki za ta iya zakulo ɗan takara da zai mai gurbin shugaba makisar to sai dai duk da haka kane ya shaida mai gabatar da shirin daybreak afirka a sashen turanci zuwa afirka na nan murya amurka james botti is it possible that these charges could be dropped or they are going to go through the legal process? cewa jawabin da shugaba makisar yayi ya yi um, a daren litinin ya nuna kasar ce a gaban shi ya ce na daɗe ina bibiyar shugaba makisar tsawon shekaru har tsawon shekaru goma sha biyu da shafi yana mulki amma wannan shine karo na farko da na ji shugaba makisar ya ya faɗi wani batu da ya taɓa zuciyar 'yan ƙasa da gwada cewa ƙasa ce a gaban shi. Lieutenant James Bolton na sashen Turanci zuwa Afirka na murya Amurka kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga murtala da ci gaban labaran duniya. To Ukraine da ƙawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiya a jiya Litinin wadda za ta binciki shugabannin Rasha kan laifin cin zarafi ba mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022. Sabuwar cibiyar da ke birnin Hague na ƙasar Netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin Ukraine ICPA za ta tattara shaidu kan matakan da shugabannin Rasha suka ɗauka na mamaye ƙasar a watan Fabrairun bara. a wani taron manema labarai na bikin buɗe cibiyar babban mai shigar da kara na kasar ukraine andre kostin ya ce wannan muhimmin mataki na tabbatar da adalci mataki ne na tabbatar da adalci a duniya masu gabatar da kara daga ukraine da tarayyar turai da amurka za su gabatar da shari'ar aikata laifuka a kan rasha ƙungiyoyin fafutuka a ƙasar zimbabwe sun ƙaddamar da wani jerin tarukan zaman lafiya da aka yi wa lakabi da vote in peace a duk fadin ƙasar domin karfafa haɗin kai da kuma daƙile tashin hankali a daidai lokacin da kasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 23 ga watan agusta masu sukan lamirin gwamnati sun yi nuni da cewa yawancin tashe-tashen hankula da suka shafi zaɓukan baya sun fito ne daga musgunawar gwamnati kan 'yan adawa da magoya bayan su. Prime Minister Chinomona na ɗaya daga cikin dubban waɗanda suka halarci taron farko da wata kungiyar masu fafutukar karfafa demokuraɗiyya da yin zaɓe na gaskiya ta zimbabwe ta shirya a harare kungiyoyin fafutukar sun ce za su gudanar da jerin taruka na zaman lafiya har 150 a faɗin ƙasar ta zimbabwe gabanin ranar zaɓen ta 23 ga watan agusta zaɓukan da suka gabata a zimbabwe sun yi fama da matsalolin tashe-tashen hankula da kuma kashe-kashen jama'a musamman zaɓen shekara ta 2008 mai cike da cece kuce wanda aka sake zaben shugaban kasar na wannan lokacin robert mugabe a gaida murtala faru sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake wayar rahotannin kamar yadda kuka ji shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi wata ganawar keke da keke da daukacin sabbin manyan hafsoshin wato kasar a fadar gwamnati da ke abuja babban birnin kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan mai na kaina ya aiko mana za mu kawo zaman lafiya a najeriya tabbatar masa akan cewa da yardan allah za mu yi wannan aikin ne za mu yi kuma Malam Nuhuri Bado mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaron kasa ke wa 'yan jaridu karin bayani jim kaɗan bayan da ya jagoranci sabbin manyan hafsoshin kasar a wata ganawar keke da keke karo na farko da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar gwamnati ta Aso Rock da ke nan Abuja. A Najeriya za ta canja sha Allah za a yi aiki tsakani da Allah. An kawo mutane don za a yi aiki. Za a yi wannan aiki fannin aiki na yaƙi ta'addanci za mu yi aiki tabbas duk abin da za a iya yi da taimakon ubangiji za mu kawo zaman lafiya a najeriya yanzu muka karba dukkanmu da kake ganin nan wannan satin ne muka shiga ofis ɗin ko muna muna shiri mun fara wasu abubuwa muna shiri muna za mu samu zaman lafiya duk abin da ya kama na samu a zanna lafiya a najeriya za mu yi da yardan allah masana irin su shattiman ilimi na borno farfesa khalifa dikwa da ke cewar za su sa ido amma duk da haka akwai buƙatar amsa waɗannan tambayoyi. Mu zuba ido ne kuma in ba ba mu ga abin da ake so ba to ana cikin demokuratiyar na ba za a yi shuru ba sai an daga murya. Za a daga murya domin an rasa rayuka ba iyaka rayukan 'yan Najeriya ne zama kamar na kiyashi musamman ma arewacin Najeriya. Wayan ma a lungu-lungu jewa ne rahotannin na ba a ginsu ba su kai birane amma kusan kullum ana kakkashe mana mutane to ina dalilin da ba za a yi amfani ba sa fasahar zane ne ba ina dalilin da za a ce me ya faru in ma akwai wasu eh, zabon kasa daga waje to ina dalilin da ba za a tambaya ba su waye ne suka kirkira waɗannan ta'addanci su waye ne suke ba yaran nan su waye ne suke tura waɗannan su waye ne suke ba su makamin da masu sada to ire-ire waɗannan tambayoyin na ya kamata a ce a zauna a gani a hada ba kowai soji na wanda suke kaki yanzu din ba shi ma shehin malami farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu manyan hafsoshin akwai bukatar su amsa jerin wasu tambayoyi ba abin da gwamnati bata musu ba horo ne ba da kuɗin ba da kuɗin aiki a'a ba da kayayyakin aiki ba da makamai da sauransu shi menene ba musu ba me yasa ba mu ganin maslahan wannan shi za a yi su yi nazari su duba su ne ya kamata su gaya mana me yasa suke nasara wani waje ba su yi a nan ka tuna mun an horar da mutanen nan ka tuna an ba su kayan aiki me suke so kuma a mana su za su gaya mana watakila ina jin ka samu jami'in tsaro ya gaya maka. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabbin manyan hafsoshin za su tunkari kalubalen tsaro da yadda baibaye Najeriya ta kowane bangare. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida hassan mai na kanya da wannan rahoto yanzu kuma sai na amurka inda yau take ranar murna zagayowar samun yancin kai inda aka cika shekaru 247 cir rana ce mai mahimmancin gaske ga amurka da amurka kuma tun daga yammacin jiya ne ake ta shagulgulan zagayowar wannan rana ni da abokin aikina da muke tare yanzu haka murtala faruk san inna mun kasance a farfajiyar capitol hill da ke tsakiyar birnin washington a yammaci da kuma daren jiya inda aka fara gudanar da waɗannan shagulgula duk da dai wannan shine karo na farko da na samu damar zuwa wannan wuri na fara kallon wannan shagali na wannan rana ta samun yancin kan amurka na'am a hakika hawa kamar yadda kika gani a biki ne wanda yake da tarihin gaske kuma biki ne da aka shirya shi ta yadda zai kayatar da jama'a wanda ma ya taba da ma wanda bai taba kallo ba amma na san ke da watakila wannan ne karon farko da ke ka gani mm. na san ke kika sa abin da kika ji a ranki eh to gaskiya farko kan ah, al'amari ne wanda yana da matukar ban sha'awa kuma babban muhimmin abin da na lura da shi shine kishin kasa da 'yan ƙasan nan suke nunawa a duk abin da aka ce shafi kasan nan saboda na ga mara lafiyan da an ɗauko shi a kujera da alama daga asibiti ma aka ɗauko shi hmm. akwai roba a hancin shi akwai a bakin shi zaune yake amma an gunguro iyalan shi sun gunguro shi an kawo shi wannan wuri sai da ya zo gaskiya wannan abu ya tsima ne na ji daɗin wannan abu na ga tsantsan kishin 阿萨。 na kuma yi fatan da a ce mu ma can kasashen mu za mu rika kasan mu a gaba to gaskiya da mun samu ci gaban da muke fatar gani na'am a hawa wannan kamar yadda aka sani a kamar sauran kasashe rana ce da ake tunawa da ranar da aka sami yancin kai kin san masu mu da dama wasu suna ji in an ce america america sai su tunanin ko tana ma cikin kasashen da ke mamayar na mulkin mallaka sai ya kasance ita ma an mata mulkin mallaka sannan bisa dacewa waɗanda da suka yi wa Najeriya da wasu kasashen nahiyar Afirka mulkin mallaka wato kasar mm. Birtaniya ita ce ta yi ma Amurka mulkin mallaka. Mm. To sai dai nan akwai bambanci saboda suna ai fatattakar <laughs> mutanen aka yi. Da ƙarfin tuwo aka ce suka suka ga dama suka mala. Yawwa. Suka sallame mu suka ce sun ba mu yanci. Yawwa to sannan yancin kan nan ya samu ne tun a ranar hudu wato daidai irin wannan rana kenan hudu ga watan Yulin shekara ta alif da ɗari bakwai hmm. da saba'in da shida kin ga tun ma kafin ma Burtaniya ta yi tunanin ma ta fara shiga kasashen Afirka ma ta je ta mamaye su ma to tun a wannan lokacin wato Amurka ma ta sami yancin kanta so kin ga yanzu akwai shekara ɗari hudu da ashirin da arba'in da bakwai ke na'am haka na'am gaskiya tafiya ce mai nisan gaske kuma kamar da na ce din duk da dai wannan shine karan farko da na samu zuwa wannan dandali Na ga yadda aka gudanar da wanda aka fara domin farawa aka yi ajiya din saboda an ce yau ne ma ranar za a ga abubuwa yauwa amma amma hawa na jikin ce mun kin tsorata ai da kika ji me me tsorata ki ne <laughs> to tsoron da naji kafin ana gaba da fara wannan wasan wuta to wani wata kara da naji gaskiya na dauka ko <laughs> wani ta'addanci ne aka so a yi amma Allah ya tsare kuma ubangiji Allah ya ƙara tsarewa to na ga juli na daga mana hannu da haka ma saro za mu dakata da wannan tattauna tamu akan wannan bikin ranar samun yancin kan amurka shekara 247 muna ta yi dukkan amurkawa murnan wannan rana kada kuma a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200 200.5 baya ga haka a kowace ake ra'ayi za a iya zuwa shafukan muna a intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mana gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo kwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta ga dai ci gaban tattaunawar amma dai ku dubu bakwai muna da mutum sama da miliyan biyu da goma sha ɗaya misali a wannan ƙasa to ta yaya za a yi a ce manoman dabbobi dubu bakwai har za su wadaci ƙasa kamar yadda na faɗa miki a baya mu tun da gwamnati take a najeriya ba ta taɓa ɗaukar mai saniya da mahimmanci ko wata sana'a ce mai amfani a ƙasar nan da har ta ba mahimmanci ba sai muke son a yi so min taɓi sai su gane fa'idarta ta yadda zai sama mutane abin yi ta yadda ta wannan dubu bakwai ɗin da muka fara muka fara exporting wannan naman zuwa muka fara fitar da shi zuwa wata ƙasa to gwamnati ta fara ɗanɗanar riban da ta ci na abin da ta samu daga fitar da naman da muke watakila ta gane cewa muna da abin da take bukata don za ta amfana da mu. To bari zo wajen mataimakin ka Alhaji Mamman Nur. Wannan kungiya ta ku shekarun ta nawa da kafuwa? To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar namu yanzu da ta kafu muna da shekara biyu. Kungiya da aka hada ta ba kungiya ɗaya ba ne. kusan kungiya bakwai ko takwas muka hada ta zama kungiya daya kungiyoyi da dama saboda haka kuna da kungiyar na masu noma iri daban-daban kenan banda na dabbobin akwai wasu abubuwa da suke nomewa kusan bakwai mm. muka zo muka hata kungiya ta zama kungiya daya shi ne shugabanta alhaji bulama ilyasu bulama mm. shi national president mm. bayan haka aka zo aka zaɓi shugabannin kungiyar a kowane gaba an zo an yi election kowace shiya a ƙasa eh, kai daga wani shiya kake daga north east to arewa maso gabas ƙwarai kuwa mm. daga borno nake so da aka yi wannan din shi zan dawo a maganan mai gidan nawa eh. mutum dubu bakwai da yake ga miki ƙungiya tana da magoyan bayanta in kike miliyan bakwai ko goma ba ƙarya ba ne so mataɓi ne na mutum dubu bakwai ɗin ba a taɓa ba mu komi ba shine aka ce bari a goda da wannan ɗin a gwada da dubu bakwai wannan dubu bakwai dubu bakwai kuma har yanzu walakin ba a samu ba amma sauran ƙungiyoyi sun samu nasu wa'ansu sun samu su biyu kamar wa'ina ƙungiyoyi ne suka samu irin kamar masu noman eh. sun samu noman kayan hatsi kayan abinci dawa wa sun samu nasu amma mu ba mu samu ba to amma insha Allah muna kyakkyawan zaton a cikin wannan gwamnatin da ta zo a ƙarƙashin gwamnatin eh, shugaban ƙasa Bola Ahmad tunubu da mataimakinsa Kashim Shatima insha Allah za mu samu to yanzu ko a arewa maso gabas har kun samu kwanciyar hankali da za ku iya noman dabbobi har ku yi tunanin ciyar da banda ƙasa ma ku iya fitar da nama? Barai kuwa. Yanzu a mubi kaɗai shanayen da suke shigowa daga chadi daga kamaru za a samu dubu goma kowane sati kowane sati lafiyayyu lafiyayyu dubu goma sannan yanzu a inda nake gaya miki muna kokorin samu ma mutanenmu a north east a wani program wanda za a yi a north east muna so mu samu ma mutanenmu enda uh, bank of uh, industry ne za ka je ka bude a yi maka registration na certificate certificate kamfani ne enterprises in ka samu sannan ka je business plan in ka yi ka gama ka samu mutanen ka biyu wanda za su zama maka eh, me aka ce wato laminta eh, wanda za su yi maka lamuni eh, cewa eh sun san ka sun amince da kai eh idan ka kawo wannan ka kawo mana insha Allahu muna kyakkyawan zaton in Allah ya so ya yadda wannan zai samu miliyan goma. miliyan goma in ya samu a wata uku in ya ɗaura wata uku ya sayar ya sake ɗaura kuma wata uku wata shida ba mm. sannan zai yi amfani da wannan kuɗin zuwa shekara hudu muna kokai muna a cikin wannan gaba yanzu insha Allah in Allah ya taimaka a northeast aka fara to muna kan wannan din. To zo ga 'yar uwata Hajiya Amina Kabir Mala ke ce shugabar kungiyar mata manoma a Najeriya. Gaya mini yaya kungiyar ki take? Salamu alaikum wa rahmatullah. Na gode Hajiya da kika bani wannan dama. Don zo yi magana akan mata manoma da shike ko da shike kisan mata mu ba ba kasafai ake tattaro mu a cikin wannan al'amuran ba. Mm. dan maza sun fi uh, abin nan haɓaka abubuwan din amma kuma mu ne manoma mm. wanda kullum kuma ina faɗi mu mata mu ne manoma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma Juli ledes da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ta gaishe ka babale ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Abdullahi hussaini Doku da kuma Faruku Mahe ga Sokoto. Suka ce a daidai wannan lokacin da shugaban kasar Senegal yake neman yi wa demokuraɗiyya karan tsaye kuma yake neman kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar neman ta zarce a karo na uku. Ya kamata a kungiyar kasashen Afirka da sauran masu faɗa aji ya kokarin taka masa birki don kuwa zaman lafiyar kasar senegal shine zaman lafiyar wasu kasashen afirka ta yamma sako na gaba ya fito ne daga haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebin najeriya ya ce da farko ina son ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin kasar mali su sani mun sami labarin sun kori dakarun sojojin majalisar ɗinkin duniya kana suka samo sojojin haya na ƙasar rasha to gaskiya muna ganin yin haka tamkar mayar da ruwa rijiya ne saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar mali da ta ɗauki matakin horar da matasan kasar su domin su sa su aikin soja domin ko ba komai mai ɗaki shi ya san inda ke zuban ruwa sai sako na gaba daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin najeriya ya ce salam ya hausa don allah ku bani dama in kira ga al'umma da mu daina zubar da shara a magudanun ruwa domin gujewa ambaliyar ruwa a daidai wannan lokaci da muke ciki na damina da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunun waɗanda aka yi domin su daga ƙarshe ya ce nake addu'ar allah ya bamu damina mai albarka amin sun amin sai saƙon abubakar kawo girgir wanda ya ce muna kira ga shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya yi duba na tsanaki wajen zaɓo waɗanda za su kasance ministoci a gwamnatinsa zai fi kyautuwa ya duba waɗanda suka cancanta a kowane ɓangare suka fito kada a yi watun jam'iyya domin dai wannan aiki ne da za a yi wa ƙasa baki ɗaya muhalin da ƙasar nan take ciki tana buƙatar ƙwararru kuma jajirtattu ya ce a ƙarshe yana addu'ar allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya to amin sun amin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To hawa jama'a duk faɗin kasar Amurka sun tattaro a yau talata domin bukukuwan ranar samun 'yancin kan kasar na bana karo na 247. Bikin na samun 'yancin kai dai mai daɗaɗɗen tarihi ya kumshi jerin shagulgula na tsawon ranar da suka hada da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wasanni har da gasanni da kuma uwa uba wasan wuta mai ƙayatarwa. ƙazamin fada ya barke a yau talata a yankin omdurman da ke bangaren yammacin babban birnin ƙasar sudan yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke hamayya da ita na rundunar tsaro ta rsf suka yi amfani da su domin shigar da kayan yakin su a birnin shaidun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-hare ta sama da kuma ta da manyan bindigogin atilare a ƙasa kuma an gwabza yaƙi a sassa daban-daban na omdurman hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa wato iaea e ta ba da amincewa ta karshe. kan shirin kasar japan na zubar da ruwan tarkacen nukiliya da aka sharo daga tashar makamashi ta fukushima daichi zuwa tekun pacific wannan mataki ne da tokyo ke fatan zai taimaka wajen kawar da damuwar da abokan kawancen yankin da kuma 'yan kasar ta suke da shi ciki har da wato masunta da suka saba yin adawa da matakin ukraine da kawayenta na yammaci sun buɗe wata sabuwar cibiya a jiya litinin wadda za ta binciki shugabannin rasha kan laifin cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa ukraine a shekara ta 2022 sabuwar cibiyar da ke birnin hague na san netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin ukraine za ta tattara shaidu kan matakin da shugabannin rasha suka ɗauka na mamaye kasar a watan fabrairu na shekarar bara. To masu saro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin Murtala Faruk san inna wanda ya karanto labarin duniya da producer tamu Julie Leaders Gresham da ma injiniyan namu na yanzu Mr. Charles ni Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an jima idan Allah ya kai mu.